bayan ya yi bayani akan a'udhu sai albasmalatu awwalu ayatin min suratul fatiha sai magana bismillah awwalu ayatin min suratul baqara aya ta farko a suratul baqara bismillahir rahmanir rahim iftataha biha as-sahaba kitab Allah shi bismillahir rahmanir rahim da shi sahabbai suka bude littafin Allah واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النهل ما لم يسون هذا أكن شوى بسم الله الرحمن الرحيم wani bangare ne na aya a cikin suratun nahali akwai inda Allah ya ce innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim cikin suratun nahl cikin cikin suratun namli cikin suratun namli ko ba nahali ba suratun namli wasiqan su annabi Sulaiman zuwa ga Balkisu ko إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة سنسى بانيشين بسم الله الرحمن الرحيم آية ميتين قشن كانت أفركم قوة سورة إن أنت مستقلة آية مستقلة وتعتبر سامة اللمبة بكينا شن قشن كانت تكيي بسم الله الرحمن الرحيم آية أمامي شن قشن كانت ba aya ce wata take hada da surar ba wasu sun yi sabani akan cewa ita aya ce mustaqilla aw min awwali kulli suratin kutibat fihi awwaliha ko ku a'a <coughs> aya ce <coughs> a farkon kowace sura matukan an rubuta ta don ba kowace sura ce aka rubuta bismillahir rahmanir rahim ba ko to in dai aya ai sura an rubuta bismillahir rahmanir rahim to aya ce a cikin ta wasu kace eh aya ce kenan in aya ce a cikin ta bismillahir rahmanir rahim ba illa bace aya ce a ciki kenan ita ce aya ta daya a kowace sura kenan kowace sura ita ce aya ta daya sannan sai a ji aya ta biyu aya ta uku wancan ko aya ce mai cin gashin kanta amma ba ta da lamba aw annaha ba'du ayatin min kulli sura koko ba'du al-ayat ne ba cin gashin kanta take ba aya bace sashen aya ne da bismillahir rahmanir rahim da ayan da ta zo ta farko to in ka hada su biyu to ka samu aya ɗaya ke ka gazance uku kenan an gane wannan ko wa mimman huke annahu annaha ayatun cikin wanda suka zo da cewa aya ce min kulli suratin a kowace sura illa illa bara'atun sai bara'a ibn abbas akwai ibn abla ibn abbas ko ibn umar wa ibn zubair wa abu huraira wa aliyu wa min at-tabi'in daga cikin tabi'ai kuma akwai aqa'un وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه شي أحمد بن حنبل بيد رواية رواية بيوتي وإسحاق بن راهوي راهويه وأبو أبي القاسم بن سلام رحمهم الله waɗannan duk sun tafi akan cewa wato aya ce a kowace sura banda bara'a wa qala malikun wa abu hanifa wa homa, imam malik da abu hanifa da ɗalibansu suka tafi suka ce laisat ayatun min alfatiha ita ba aya bace a fatiha wala min gairi haka wata suran ma in kaga bismillah to ba aya bace min suwar wa qala daudu wani daudu daudu zahiri daudu zahiri wanda aksarin wato shi fahimtar shi kawai in hadisin aya ya zo ko asari ya zo ko aya ko hadisi a kalli zahirin me yake cewa kawai zahirin za a yi kirshi yake sun shi daudu zahiri ibn hazam ya dau ya tafi akan hanyar shi san gaske yace hi ayatu mustaqilla kenan ra'ayin farko aya ce mustaqilla ba a sa mata lamba fi awwali kulli surati la minha a farkon kowace sura ba cikin surar take ba an gane ko kenan duka ra'ayi guda uku ra'ayin tsakiya Ah, ra'ayin ƙarshe au babu ayatin min kulli sura shine ga wanda suka tafi akai ra'ayin cewa kuma ba aya bace ah, shine ra'ayin ƙarshe kenan shine sai Imam Malik tafi akai al-jahr wal israr bil basmala fi salati al-jahriyya sirrantawa ko bayyana bismillah idan mutum zai sallah zai ce bismillahir rahmanir rahim zai bayyana ko zai boye fa amma al-jahr biha mutum ce bismillahir rahmanir rahim a bayyana fi salati faman ra'a annaha laysat min al-fatiha wanda yake fahimtan ba ba ta daga cikin fatiha fala ya jaharu biha bai yin ta bayyane wa kaza man qala innaha ayatun min awwaliha haka nan wanda yace aya ce a farkonta shi ma bai bayyanawa wa amma man qala bi annaha min awail suwar amma wanda yace da ita ake bude farkon farkon surori fa ikhtalafu to sune suke sabani وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والصورة يتي أنا da تتعرض فاتحة والصورة idan za ka karanta fatiha za ka ce bismillahir rahmanir a bayyane in ma za ka karanta sura in dai farkon sura ne za ka ce bismillahir rahmanir rahim a bayyane mazhabu sahaba wannan hanya ce ta wasu bangarori na sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai wa a'immatul muslimina salafan wa khalafan wato da shugabannin musulmi salaf da khalaf salaf wanda suka zo farko farko da khalaf mabiya fajahara biha min as-sahaba Abu Huraira wanda ke cewa bismillahir rahmanir rahim a fili akwai Abu Huraira wa ibn Umar wa ibn Abbas wa Muawiya wa hakahu ibn Abdul Bar wal Baihaqi an Umar wa Aliyu ibn abdulbar ya ce umar ma yana yi aliyu ma yana yi sai na aliyu na bi wani kalahu al-khatibu an al-khulafa arbaa shi khatibu al-baghdadi ya fitar da wani asari wanda ya tabbatar da cewa khulafa al-arba'a gabaki ɗayansu suna cewa bismillahir rahmanir rahim wahum abubakarun wa abubakarin wa umar wa usman wa ali wa huwa garib amma fa hadisi ne garibi wato ta hanya ɗaya yazu garib wannan yare ne na malaman hadisi ko wani wani abin wani abin tam ne wa min at-tabi'in daga cikin tabi'ai kuma akwai sa'id ibn jubair da ikrima wa abi qilaba wa zuhri wa ali ibn al-hasan wa ibnuhu muhammad wa sa'id ibn al-musayyib wa ta'il wa tawus wa mujahid wa salim wa muhammad ibn kab al-qurazi wa abi bakr ibn muhammad wa amru بن حزم وأبي وائل وابن سيرين ومحمد بن المنكدر وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد ونافع مولى ابن عمر وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز والأزرق بن قيس وحبيب بن أبي ثابت وأبي, الشع... وأبي الشعفاء ومكهول وعبد الله بن معقل بن مقرن زاد البيهقي وعبد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية زاد ابن عبد البر وعمر بن دينار waɗannan da muka ta jero sunaye ratata dukansu kowane zai sallah in dai fatiha ne zai ce bismillahir rahmanir rahim jaharan wa hujjatu fi wa hujjatun wal hujjatu fi zalika annaha ba'd al fatiha hujjansu sashen fatiha ne ba za a raba ta ba wai jiharu bi haka sa'iri abu adiha saboda haka za su bayyana ta kamar yadda ake bayyana sauran sassanta yanzu wanda zai karanta fatiha a sallar magriba ko yanzu sallar su bai muka yi idan limin ya ce Allahu akbar zai fatiha a bayyane in ya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim zai sake yin ta a bayyane ko malik ya midima a bayyane to ai fata bismillah ma haka take shi sa suke suke bayyanawa wa aidan faqad rawan an-nisa'i fi sunanihi وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدرك عن أبي هريرة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة أبو هريرة يصلى سيدي بسم الله الرحمن الرحيم وقال بعد أن فرغ bayan ya idar da sallan sai ya ce inni la ashbahakum salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sallana duk tafi ta fi kama da sallan manzon Allah sallallahu alaihi da ku wato sallolin ku kun hada ka kalli to sallah ta tafi kama da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fi sahih al-bukhari an anas a cikin sahih al-bukhari an samu daga anas ibn malik annahu su'ila an qira'atin nabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi karatun manzon Allah fa qala kana qira'atuhu maddan yace karatun shi a natsane thumma qara'a bismillahir rahmanir rahim yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim bismillah Allah yana sa yana madda shi ar-rahman ba ar-rahman ba ar-rahman yake cewa ba ar-rahman yana sa madda wa yamudur rahim yana cewa rahim ne ba rahimu ba an gane ko haka imam malik ya karanta musu shi ya ce karatun shi maddan a natsani wa fi musnad al-imam ahmad wa sunan abi dauda wa sahih ibn khuzaimah wa mustadrak al-hakim an ummu salama radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya katsau qira'atahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rarraba karatun shi yace bismillahir rahmanir rahim kusan manzon Allah baya hada aya ya kata yana rarraba su wata aya ruwayan take cewa ai ba ma aya ba ayan kanta yana rarraba ta ne in yi tace ce Allahu akbar zai karanta alhamdu sai ce alhamdu lillah رب العالمين يقطع shi yasa take cewa in kana da kalmi duk zaka yi rubutawa ar-rahmanir rahim maliki ko maliki yaumid din yaqta yana karatu wani lokaci sai ka ji ya gugutsura shi ya gugutsura shi ya gugutsura magana ko dama ya hada aya da aya dama bai taba yi ba ai sai dai ita kanta ayan ma yana gugutsura ta wataƙila don su jiko ko kuma wataƙila don wata hikima amma hada aya da aya ai sai daga baya lokacin sabo ya gabara da aya da aya tun sun sabai musamman a sallolin tarawih na Aisha radiyallahu anha idan ta saliman tace ku samu mana limami ne wanda zai zai rika yin karatu yana hada aya da aya saboda ya karanta mana ayoyi da yawa an gano wannan ko wa qala ad القطني إسناده صحيح ورواه وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي والحاكم في مزدركه عن أنس أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة معاوية لوكتين ينا حليفة ديزو مدينة سيئي الليمانشي تنقى حليفة يازو كغاشين الليمان ديتشي الله أكبر سيأكد ياتي الحمد لله رب العالمين يا كانت فاتحة فانكر عليه من هضره من المهاجرين ذلك آه da aka idan da sallah muhajirai wanda suka yi saura suka ce ya kai mana wata irin sallah haka ba bismillah an gane ko fa salla an eh? falamma salla amaratu saniya da sallah ta biyu ta zo basmala sai ce bismillahir rahmanir rahim an gane ko wa fi hadhihi al ahadith wal athar a waɗannan hadisai da waɗannan asari da aka samu daga magabata allati awranna ha kifaya akwai abin da zai iya wadatarwa wa maqna kuma zai iya ba da wadatan zuci fil ihtijaj li hadha alqawl amma adaha akan cewa ai ana cewa bismillahir rahmanir rahim a bayyane fa amma al mu'aradatu amma fito na fito da waɗannan hadisai tarin hadisan da aka zo da shi wa riwayatul gariba da wasu riwayoyi wanda suke ba waɗannan ba garibai wanda suka zo ta hanyoyi guda ɗaya ɗaya amma suka inganta wata tsariku ha ko a zo da kowane hadisi sai an bi hanyar shi a tabbatar da wanne ya wani wata alilu ha da kawo hujjoji wata da'ifu ha ko raunana wasu akan wasu wata ƙariru ha ko ɗora wasu akan wasu falahu maziyun akhir to wannan yana da wurin shi daban na jayayya an gane wannan ko wadda haɓa akharuna ila annahu la yajharu bil basmala fi salati wasu kace a kwata kwata ana cewa bismillahir rahmanir rahim amma ba yin ta a bayyane wancan hujjojin tun da muka faru dukkan waɗancan sahabbai da waɗannan hadisai ana yin ta ne amma a bayyane waɗannan sun ce ana yin ta amma ba a bayyanawa wa hadha huwa thabitu an khulafa shi ma wannan tabbatacce ne daga halifai halifofin nan guda hudu al-arba'a wa abdullahi bin bin mugaffal wa tawa'ifun min salaf min min as-salaf tabiina wal khalaf haka nan su ma tabi'ai salaf da khalaf an samu niski bismillah ba sa bayyanawa وهو hanifa wa sauri wa ahmad bin حنبل wannan shine fahimta na bin Ahmad bin Hanbal banda wancan na farko kenan Ahmad bin Hanbal yana da fahimtar guda biyu ana cewa bismillahir rahmanir rahim ko ka bayyana ko ka asirta wa inda al-imam malik annahu la yaqra'u al-basmala bil kulliya amma wajen imam malik kwata kwata ba kanta bismillah ne ko a bayanan ko a boyen ba a yi la jaharan wala sirran da kai faɗi wannan wa hataju ma fi sahihi muslim akwai hadisi cikin sahihi muslim ana aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaftatahu as-salah بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب alamin. na nashi ta ce manzala na buɗe sallan shi ne da cewa Allahu akbar walƙira qira'a sai kama karatu wani irin karatu bilhamdulillahi rabbil alamin bai cewa bismillah wannan hadisi ne cikin sahih muslim an gane ko wa ma fi sahihaini sannan akwai wani hadisin muslim na da shi bukhari na da shi an anas bin malik Kala, sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakr wa umar wa uthman fa kanu yaftatihuna bilhamdulillahi rabbil alamin na ji suna bude karatu su ne da alhamdulillahi rabbil alamin ba su bismillahir rahmanir rahim wala yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwal fi awwal qira'atin ba sa cewa bismillahir rahmanir rahim wala fi akhiriha in sun gama ma ba sa cewa bismillahir rahmanir rahim wa nahawu fi sunan banda bukhari da muslim akwai wannan hadisin a cikin sunan an abdullahi ibn mughaffal radiyallahu anhu fa hadhihi ma'akhidul a'imma rahimahumullah wannan shine waɗannan malaman su kuma suka rike nasun su kenan Allah ya musu rahama fi hadhihi mas'ala game da wannan mas'ala wa hiya qariba eh wa hiya qaribatun malamin ce wannan hujja ne na kurkusa wanda ya kamata a iya gane shi a aiki da shi li'annahum ajma'u ala sihhati man jahara bil mas'ala wa man asarra walillahi alhamdu wal minna wato kenan hadisan in ka je wani wuri kana cewa bismillahir rahmanir rahim yayi in kai suna cewa bismillah a zuci yayi in ka jin wurin sun yi shurufa shi ma yayi duka kowanne aka ce kawo hadisi yana da shi dama abin da ake so kai abu ya zama kana da nassi sannan nassi in suka saba ana yin kaza ana yin kaza ana jam'in su aiki da su aljamu aula ko in ana aiki da su eh to shikenan ko ko ɗaya ya share ɗaya an gane wannan ko sai mu tashi fadlun a ah. dole ku yi hakuri afwan subhanaka allahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk alaga wajen takwas